Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Aƙida ingantacciya ta ahalus sunna ita ce aƙidar da ba a iya yanke ma mutum makomansa matukan ba an samu nasi yankakke da ke magana akan rabauta da aljanna ko kishiyar haka ba a rayuwarsa. Don haka nan tsoma baki a cikin rayuwar musamman mutane waɗanda mutum bai san su ba bai zauna da su ba yakan ɗauke ma mai laifi ma haƙƙi na nauyi akan abin da ɗan adam kan iya zarginsa a kai wanda ba shi da tabbaci a kansa. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana babu abin da ke kifa mutane a bisa fuskokinsu zuwa gidan jahannama kama abin da harsunansu suke janyo musu don haka ka zamto mai kama bakinka akan kutsa ma mutuncin mutane da yaga musu alfarmar da Allah ya riga ya musu ita sawa'un suna raye ko bayan rayuwarsu ko shakka babu irin abin da mutane ke gani na yawo a kafafen yada eh, eh, labarai a wannan tsakani musamman daga mabiya addinin shi'a ya munana sai dai ba abun mamaki ba ne don dama su addini ne da yake ɗaukar la'anta da kuma zargi da tuhuma da kama ƙarya da rushe gaskiya don haka ka bi a hankali wurin abin da za ka faɗi ko ka rubuta kar ka zo ka yi tarayya da irin waɗannan mayagun mutane a ranar alkiyama ba tare da ka sani ba ko kuma akan abin da ka ɗauke shi wasa ne alhalin babba ne a wurin Allah. Allah ka samu fi karfin zukatanmu ka ba mu ikon furta abin da kake so ka yadda da shi